An samu latti cibiyoyi hudu na ma'aunin ruwan sama a Walam wannan shekara. Garuruwa 143 maimakon garuruwa 284 suka samu yin shuka a shekarar bara. Cewar daraktan ma'aikatar gona na gundumar noma na cin karo da matsaloli dalilin haramta zirga-zirgar motuna a yankin. A la date du 8 juillet 2019. Zuwa ranar 8 ga watan Yuli 2019 mun ƙididdige garuruwa 143 da ake noma da suka yi shubka cikin jimillar gari 284 abinda ya ba mu kasahin kaso 50.43 bisa ɗari kenan bara a daidai wanga lokacin mun samu kaso 92 bisa ɗari na garuruwan da suka yi shubka kenan an samu bambanci tsakanin shekara 2018-2019 wannan bai kai ya tayar da hankalin manoma ba lalle idan zubar ruwan damanan suka soma watan juni har zuwa goma ga watan yuni yuli ba wata damuwa ga shukar iri idan kuma ruwan sun ci gaba da zuba har zuwa ƙarshen watan satumba to lalle manoman za su samu girba abinci mai fa'ida darakta ya kuke biya sau da kafa ganin yanayin tsaro a wannan yanki a wajen shukar iri muna fuskantar matsala biyu yau fiye da shekara biyu a cikin kwamin ɗin tondikiwundi da ke ɗauke da kashi biyu bisa uku murabbaɗin shimfiɗar gungumar walam inda kuma aka sanya dokar hana yawo bisa motuna ma'aikatanmu da ke can ala tilas suka yi pakin din motunansu kenan kun ga yanda wa'annan ma'aikatan zirga-zirgar tasu take cikin matsi amma duk da hakan wani bi suna samun wasu labaru a kasuwannin da ke ci sati-sati ta hanyar mutanen garuruwan da ke zuwa cin kasuwar amma gaskiya matsalar tana da matsi a wannan fanni domin ko ba za a samu hakikanin gaskiyar yanda ake cikin halin ba don wasu labaru dabarun in har ba zuwa kuka yi ba kuka gani da ido abun na da hazo ta fuskar zagayen gundumar baki daya motar da ke gare mu tsofuwa ce kuma kulliyomin tana lalacewa a yanzu haka tana nan tsaye muna dai jiran gwamnati na ya tallafa muna mu samu ta da wannan motar côté de l'état nous attendons toujours un appui dans ce pour que les mis en forme